shida ga watan uku shekarar basuri dubu biyu da ashirin da shida wannan shi ne wato halka ta tara a cikin jirgin halka wanda muke gabatar da darusta abin ya shafi watan ramadan wanda muka yi ke da suna ramadaniyat a inda muke bin ah, littafin ɗaya daga cikin manyan mu na musulunci na wannan zamani الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر الله ما لو كنت سلكي يقرا وما لافيا da tsawon kwana masu albarka idan ba manta ba muna kan gaban da malam ya tunatar da wato mai azumi muhimmancin barin ayyukan sabo da kuma neman gafara musamman a watan ramadan domin dama ce Allah ya ba bayi wanda za su yi amfani da shi wajen su gyara abin da suka an yi wato bata a baya sannan kuma su nemi gafara a kansu kuma su shirin wato ci gaba da zamowa na gari tare da aiki nagartacce a cikin abin da ya raguwa na rayuwarsu Allah ya sa mu dace a daidai wannan gaba malam ba ku manta ba mun ji ya ambaci cewa kusan duk wani abu da zaka ce wa matsala tun da har yau ba abin da ke jawo shi sai zunubi wato zunubin bayi shi yake jawo musu matsaloli yake sababa abubuwa wanda mutane ke gani wanda su da kansu ba sa jin daɗin shi ya ishe ka ka gane hatsarin zunubi ko kun san abin da ya fitar da annabi adam daga aljanna ya dawo duniyar nan sakamakon zunubi ne fa adam rabbahu fa'awa annabi adam ya saba wa ubangijinsa ne Allah ya bashi umarni cewa wannan dan itacen kada ka ci shi ya zama wato a matsayin jarabawa tare da dama Allah ya riga ya kaddara cewa annabi adam zai zo ya rayu a duniya ne amma ana son ka gane cewa daga cikin hanyoyin da Allah yake bi yake kama bayi to shine idan ya sa musu doka ya gindaya musu wani doka suka tsallake shi suka ketare shi jama'a gane wannan da kyau ko da wannan ne ai ko ɗan adam su ya su da junansu idan mutum yana son ya aini wato tace tsakanin mutane ba da komai yake tantancewa ba sai ta hanyar jarabta su cewa bari in gawa zai yi kaza wanda ya yi kaza sai ka ce to shi ne wanda bai yi ba sai ka ce ba shi ba a makaranta ma ba da haka ake gane masu kokari ba in ba dan jarabawa nan da ake yi ba da ba za a iya tantance tsakanin ɗalibai da suka koyi karatu ba zama an gane gudun da ko da haka Allah madaukakin sarki ya kaddari jarabawa za mu zo mu yi a duniyar nan to daga hanyar da zai gane masu da'a da marasa da'a shine ya ce a yi kaza kada a yi kaza sai ya zuba ido ya ga waye zai yi abin da aka ce yi waye kuma zai yin abin da aka wane ne zai yin abin da aka ce yi ina fata an gane to idan Allah madaukakin sarki ya sa doka ko ya ba da umarni in aka saba wa umarnin to abin da zai biyo baya dan adam ba zai ji daɗin shi ba abin da ya hallaka al'ummomin da suka gabata kenan kamar yadda muka ji tun daga kan al'umma annabi nuh da ainihin wato waɗanda suka biyo baya irin su ainihin wato mutanen annabi a salih mutanen adawa da ainihin wato mutanen annabi musa fir'auna da makamancinsu duk saba wa allah ya sa allah ya hallaka su to shine mu ma abubuwan da ke faruwa a zamun nan namu muna ganin matsaloli abubuwa waɗanda babu daɗi to amma dukkan su sakamakon abin da muke aikatawa ne na sabon Allah to shine sai Allah ya kawo mana wani dama wanda za mu yi amfani da shi wajen mu tuba zuwa ga Allah domin shi kuma Allah yana son bayi masu tuba an gane wannan da ke ko to anan ne sai malamin ba kuma ta ba muka ce ya kawo wani zance na Imam Ibn al-Qayyim a karkashin wannan a ah, mas'ala din gashi yake cewa qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah fi kalamin azimin lahu a wani magana nasa mai matukar girma shafi na 88 ko mm. yace yuwaddihu fihi shay'an yana ƙara bude mas'ala a wata matsala mai muhimmanci min a tsarin zuru daga cikin irin abubuwan da zunubi ke jawowa alkhafira wato abu mai hatsari wa adrari hal azima da kuma irin yadda zunubi ke cutar da mai aikata shi cutarwa mai girma wa awaqibiha alwakhima da kuma abin da zai biyo bayan wannan saban wanda babu daɗi duk abin da aka ce zai biyo bayan mummuna to wannan abin babu daɗi Allah ya kyauta ibnu qayyim yace iksha'aratil arda اكشعرت الأرض وأظلمت السماء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجر وذهبت البركات وقلت الخيرات وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة كوكو سنشيوا دنيا نمباكي ديا تاريخ تيني سمي سكي duhu barna ya bayyana a doron kasa da ainihin wato cikin teku ma'ana a birane da ƙauyaku yanzu a ina ne ba a barna jama'a da akwai wuraren da kai kasan akwai aminci a wajen musamman rayuwa irin namu na karkara idan ka je za dai ka ce babu abun more rayuwa amma batu game da kwanciyar hankali babu inda ake da shi kamar ƙauyaku haka ne ko ba haka ba a yau fa sai ƙauyakun ma suka zama sun fi hatsari ma fiye da ainihin wato birane a yanzu da a birni ake da marasa jin magana 'yan shaye-shaye 'yan kwace 'yan sane 'yan tsara suka da a bariki ake wannan haka ga mutumin ƙauye in ya shigo bariki to a kakkane yake da jiki shi fatan shi Allah ya sa ya fita lafiya saboda yana gani ya zo waje mara aminci ba ma yau fa duk ƙauyakunmu ga shi yanzu sun zama kufai za ka yi tafiya yanzu za ka je ka ƙetare ƙauyaku ka ƙirga su bila adadin ba za ka ga lanadin wala mujini babu wanda za ka kira babu wanda zai amsa kowa an tarwatsa shi da ka ƙauyaku yanzu sun zama dead zone kamar ba a ka'allam tub bil am kamar ba a yi rayuwa ba a jiya wannan wallahi sakamakon aikin da muke aikatawa ne kun gane abin da ibnu qayyim yake cewa ko shine zaharar fasadu fil barri barna ya bayyana a tudu in aka ce tudu malamai suka ce ibara ne akan birane wal bahar a teku ibara ce akan ƙauyaku birni da ƙauye yanzu babu inda babu barna domin duk wani barna da da kake ji kawai kamar da muka ce ake yi a birane to an koma ana yin sa a ƙauyaku wannan dankin zinace-zinace shaye-shaye haka ƙauyaku suka koma ba irin wanda ba a yi da aka ce an yi cikin shege a ƙauye duk ƙauyen za a zo ana ta sallallami ne ana albasa ba kai halin ruwa ba amma 'ya'yan shegu nawa ne yau suka kunno kai daga ƙauyaku wanda su suka dawo yanzu suka zama mana bala'i Allah ubangiji ka zauna da mu lafiya da haka ma da yake wa zahabatul barakat albarkatu kaf da Allah madaukakin sarki ya zubo a nan duniyar duk sun kare rayuwa yanzu babu wata albarka kai hatta kwanakin mu ma yanzu babu albarka ba ka gani yadda shekarun yanzu suke a da sai ka ga shekara ɗaya an yi ayyuka na arziki da mutunci da albarka amma yanzu sai ka ga shekarun sun tafi kai sai ka rasa ne haka yi a cikin shekarun yau sun kare gaba ɗaya to haka dama sunna rayuwa depreciation ne ake samu kuma haka zai ci gaba da yin kasa har zuwa tashin alkiyama tun da Allah ya halitta to maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace aka fara samun nakasa sakamakon tsaban Allah da ake yi annabi adam ba shine farkon halitta ba albarkar da Allah ya na halittar rayuwar shi da zamanin shi tunda aka fara sabawa Allah ta hanyar ƴaƴan shi da suka fara kashe juna an fahimta ko ah, na alaihim naba'a banai adama إذ قر بالحق إذ قرب قربانا فقبل من أحدهما فلم يتقبل من الآخر قال daga nan aka fara samun bala'i a duniyar nan shine sabon Allah na farko da aka yi tunda aka dawo doron duniya dan uwa ne guda biyu ɗaya wa ɗaya hasada kuma yake sai ya ga bayan shi ile ko sai da ya ga bayan shi ba a taba kisan kai ba sai a wannan lokacin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce babu wani rai da za a babu wani kisan kai da za a yi babu wani jini da za a zubar illa ala ibn adam al-awwala nasibun ko kiflatun min min dunubi sai wannan dan ada dan gidan annabi adam da ya fara sunnanta kisan kai sai an rubuta mai commission na zunubin wannan kisan kai har duniya ta tashi wannan wani irin jafa'i ne jama'a to kuma haka abin wanda ya yi kisan kai na biyu bayan shi to shi zunubin wancan na farkon shi kawai ba zai samu ba amma shi ma daga kan shi har duniya ta tashi duk wanda ya kisan kai shi ma sai ya samu to haka haka haka haka da haka a yau idan wani ya kisan kai duk wanda zai yi kisan kai bayan shi to shi ma sai ya samu zunubin wancan wannan wani irin jafa'i mutum zai jawo kai shi yanzu ka duba yadda kisan kai ya zama wani abu normal yanzu abu ne mai sauki yanzu yadda aka wayi garin nan kafin yamma ka ji an kashe ɗarurrukan rayuka kuma kowa ya ci gaba da rayuwa normal kamar ba a yi ba guda nawa ake ji kullum sai kaki kuma kisan kai na zalunci bayan Allah madaukakin sarki yana cewa man qatala nafsan fa annama qatala an jami'a duk wanda ya kisan kai kwaya ɗaya. a wajen Allah kamar ya kashe mutane ne duka don shi Allah da ya halitti rayuwar ya ce a bar mai kayan shi shi ya san san da ya ga dama ya halicce shi to kuma shi yake son ya dauki rayuwar shi in ta kare to me naka rayuwar shi ta ka ne naka ta kuna shi ne yadda kai kake riri ta naka me yasa ba za ka kare shi da nashi ba amma yuridu hayatihi ne wa yuridu mauti fa atruku ma uridu lima yuridu shi yana son ya rayu amma yana son wani ya mutu to shi ran shi an auna ne an gane naka ya fi nashi tsada kun gane abin da ake cewa ko so al'amarin da Allah madaukaki sarki ya hukunta a barwa Allah kawai yadda Allah ya shi to amma ina dan adam ya kidi to abin duk da ya jawo mana matsalolin da kenan wallahi wannan kaɗan kenan in aka ci gaba da buga misali a kowane babi na irin sabo da ake yi to kowa sai ya ga cewa eh lallai ashe ma abin da ma ake ciki ma kaɗan ne Allah ka sa mu gama lafiya to kun je ya ma ne yake barna ya bayyana ta ko ina albarkatun rayuwa ba sun kare ba ku ganin hatta kayan abinci mu yanzu ba sa albarka a da a gida majidanci yana da waɗanda yake ci da su a ƙarƙashin shi mafi ƙaranci shine wanda zaka ji akwai mutane hamsin a ƙarƙashin shi haka ne ko ba ka ba amma kai tun da ka taso a wannan gidan har shekara ka ƙare ba za ka taɓa jin wata rana da aka ce an rasa ne za a dafa ba kai ka san a ɗin mahaifin naku ko dattijan da ka zauna karkashin ƙarƙashin shi kullum akwai muguna abinci sai dai kawai a auno kai sai dai ma a auna a aika wa wasu to amma yau fa ka ga mutum shi ƙwayar shi ɗaya da 'yar fingilan matan shi ƙwaya ɗaya in sun yi ƙoƙari shine 'ya'ya ƙwaya biyu amma rayuwar ta gagara an mace ne ɗan rayuwa haka ne ko ba haka bane jama'a me yasa babu albarka yanzu tare da cewa arzikin da muke ciki a yau ya kufa na lokacin iyayen namu arziki dai na kuɗi da za a ce abin kuɗi da dukiya a yanzu ya fi can inda za ka gane haka shi ne, ka duba irin gidajen da muke zaune a yau ka duba irin gidajen da iyayenmu suka zauna dukkanmu nan shaddan da muka taso a gidajenmu gutsuri tsomani yawwa direct ne one way da ka jefa da ya tafi amma na zamani ba kowa na kantangaren ne sai an zuba ruwa yake tafiya eh, an yi tayi, an yi wa gida idda in ka ga gida mai tsari sai ka tsaya ka kalla amma yanzu duk gidan da mun gyara ka ga yanzu akwai asali kenan ko amma albarka ba gwada yanzu da da da gidaje na ƙasa ne za a yaba za amma yanzu zaka ga an yi bulo an yi siminti a zo a yi wani yake fara yi filasta <laughs> ne ko siminti <laughs> an gane ko sannan a zo a wasu fenti masu ƙyalli a yi pop wai duk wannan saboda arziki ya mana ya a da sai ka ga anguwa guda babu mai mota sai mutum ɗaya da ka da wannan motar za ka ga in za a yi haihuwa a gidan wancan za a je a aro in za amma yanzu fa a gida ɗaya ma sai ga sama da motoci amma ba albarka Allah ta kuna gane albarka to me ya tafiyar da waɗannan albarka wallahi sabon Allah shine ne abinda malai yake cewa wa qallatil khairat alkhairai sun yi karanci babu alkhairi yanzu a cikin mutane ba sa aikatawa kuma ba za su shi ba wa hajalatil wuhushi sannan ainihin wato dabbobin daji su kansu sun shiga cikin imuwa wata kaddarar alhayat rayuwa ta durkushe gaba daya saboda ne sai ce nin fiskis balama saboda fasikancin azzaliman mu fasikanci ake yi laila da hara kaman babu gobe haka ake yi shi in ka zo babu satar dukiyar jama'a irin fasikancin da ake Allah kare sani a saci dukiyar kuma babu wani abin arziki da za a yi da shi sai barna a je a yi ta zina ta zina da ayan mutane a yi sai a yi ta luwaɗi da an yi wato samari a je a yi ta shaye-shayen giya haka fa abin da ake yi ke shi ne mala ya ce baka zan ha yini ya koma yana ta koke akan cewa wani irin barna mutanen da ke rayuwa a yanayi amma na a na suke yi ne a yau duk ranar Allah in zai waye jini da kan sai ya koka ya ce Allah kaɗai san nan da za a yi da ni a yau ka within that 12 hours tsakanin fitowar rana da faduwa Allah kaɗai san irin barnan da ake yi sannan wa zalama laili haka duhun dare ma kuka take yi kullum cewa to ga rana dai za ta ƙara faduwa Allah ka ya san irin barna da saƙo da za a yi wa Allah kafin gari ya waye kuma duk suwa suke wannan abu tsakanin mutum din ne dai da aljihar ina fata an gane min al'amali al kun gani ko saboda irin wato ɓarnan da ake yi na munanan ayyuka wal af'ali al wallahi da ayyuka masu razani kai in ka ji abin da wani yake aikatawa wallahi sai ka sai ka ji a ce wai mutum ne zai yi wannan abin kuma lalacin mata ta kai yanzu wanda za a ce yana aikata barnar sai ka ma musulmi ne abinda zai aikata kai sai ka gwamnati ka koma ƙarƙashin ƙasa ya zama ba ka a duniyan wallahi barnan da za ka ji wani mutum ya yi mala ya ce wasa masu ainihin wato daraja suna ta kai kuka katibun wanda suke rubuta ayyukan bayi wal mu'aqqabat da waɗanda suke exchange na duty wasu su zo da azuba wasu su zo da la'asar su wa yake nufi mala'iku wato abin da mala'iku suke gani na record da suke rubutawa abin su kansa yana tada musu hankali amma ba za ka yi mamaki ba don tun farko da Allah zai halitta dama mala'iku sai da suka faɗi a tsirar su a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nasabbihu bihamdika wa nuqaddisu menene mala'ikun nan suka faɗi yanzu da ba a yi amma da yake akwai wasu bayan Allah ne kai tsewa da Allah ke sai ya tabbatar da darajar su shi yasa Allah yake na san abin da baku sani ba ai ni na fi ku sani za su barna amma a cikin ido ake tsauriya za a samu kai tsewa wanda su kuma za su kiyaye duk da haka ko kuma in shedan ya ingiza su sun yi za su tuba abin da malai yake cewa ke. Allah ka sanya mu daga cikin waɗannan ƴan kaɗan ɗin al-mu'aqqarat ila rabbihim waɗanda suke bayayyan aiki الكرام الكاتبون المعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح ملائكون سنة كيكو كي أكان يوم برنا دكما يدى مونا لن تبيئو سكر جلدي وتوكاوا دكما يدى مياغون حالاي suka yi wato lullube a nagartattun halaye kun ji abin da malai kawo sai ce wahara wallahu munzirun bi sayli al'azabi qad in'aqada ghamama aw ghamamu yace amma Allah madaukakin sarki bai gushe ba yana ta ƙara yi wa mutane gargaɗi ana waɗannan da amma dai Allah dai yana ta ƙara kwashanin mutane cewa ku fa kiyaye ba akwai kaza a gaba ba na azaban da ya kulla wanda ga hadarin azaban ya taso kulla yaumi Allah na ta nuna mana ayoyi wai ko dan za mu dawo da cikin hayyacinmu amma ina da an tsallake wannan abin da za a ƙara tsallowa sai ma ya ƙara kun muni biye da nada idan Allah ya kama mutane da wani laifi sai ka ga lokacin kamar an an yi la'asar kamar an ci ba amma ana tsallakewa shi kenan malai yake wa mu'azzinun بالليل آه بلائل قد قد لهم آه sannan kuma ga ainihin wato shelan bala'i da ya riga ya kunno kai ga ainihin wato duhun shi na ya taso zaru an tarihi haza sai bi taubatin nasu kunji ku kauce wa waɗannan bala'o'in nan da aka ce sun taso ta hanyar tuba zuwa ga Allah abinda kawai ake son mu mu dawo ta cin mu kenan tabbas idan aka ce za a yi juye ban ƙwarya ta babu wanda zai tsira babu wallahi sai ka in one way or the other ko kai ma ka fada cikin waɗannan matsalolin by omission or by commission da gangan ko a kaikaice to menene mafitanmu shine kawai mu ta su ba mu koma ga Allah mu ce ya Allah mun yi nadama ka yaɗe mu ka kawo mana ɗauki shine malai yake za mu iya kaucewa wannan hanyar ne hanyar bala'o'in nan da suka kunno kai bi taubatin nasuhin ta hanyar tuba tuban kuwa irin na zaren buzu na zaren buzu ma damati tauba mumkina wa babiha maftuhun musamman a yanzu muna da daman tuban kofar karban tuba kuma abu da rage Allah ya bar kofa har yanzu duk wanda ya tuba Allah zai karbe shi wa ka'annahum bil babi waqa'a wa qad aghla amma mutane sun koma kamar an rufe musu kofar tuba wa bil rahni wa qad وبالجناه وقد علم وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون yace mutane kaman ba da su ake magana ana cewa su koma ga Allah ba kaman ba su ne ake cewa su tashi su yunkura su je wajen ainihin wasu samun gafara ba amma duk wanda ya ƙi ji ba ya ƙi gani ba shine ma'anar aya wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun azzalimai za su ga makoman da Allah madaukakin sarki ya musu shi ne wanda ya ƙi jin bariko ba zai ƙi jin woho ba mala ya ce istari nafsar to ya kai ɗan uwa mai albarka ka yi ƙoƙari ka fanshi kanka al yau a yanzu ɗin nan shi yake nufi da yau a yanzu ɗin nan kai ka fanshi kanka ta hanyar ka tuba fa inna suqa qa'imatun domin har yanzu ana cin kasuwa haka ne ko ba haka ba tun da shi kana da rai ina da rai kana magana ina magana muna da lafiya to yanzu ne lokacin cin kasuwanka kada ka kuskura ka bari kasuwa ta tashi baka ci kasuwa baka yi wal bidayi yawmun la tasilu fiha ila ila qalilin wala kathir sannan abun a a afwan wasamanu mawjudun kuma kudin da zaka yi a transaction a ranar kana da shi shine me kana da shi kana da lafiya kana da ikon da zaka daga hannuwanka sai Allah na tuba Allah ka yafe ni shine kudin wal bidai'a rakhisa kuma kayan da zaka siya ga arha arha ce ratsarawa ba tsada me arhan shine yanzu kowa ya bude baki ya ce Allah na tuba akwai wani wahala a ciki babu so kayan hajar na da sauri, amma sai yace wa sayati ala tilka suqi wal bidai'i yawmun eh. in baka yi marmaza kayi cinikinka a yanzu din nan ba wallahi za a zo ranar da kasuwan da kayan siyayyar a kasuwar la tasilu fiha ila qalilin wala katiri duk abin da ka mallaka a ranar dan kaɗan ne ko mai yawa to ba za ka iya cin kasuwar ba kowane irin abu ba za ka iya siya ba domin lokaci ya kure maka wani rana kenan sai malamin iskin ba da ayar alkur'ani yace zalika yawmus saghabun ranar kamunga kenan ranar da Allah madaukakin sarki zai ce waqifuhum innahum mas'ulun ku tsaida mun su kowa zan tambaye shi a yau ba ranar ne ba ta Allah na su ba a too late to cry when the head is cut bayan an cire kai ba wato kuka kuma malai ya kara cewa wa yau mai abu dhalimu ala ya dai ranar ne wanda ya zalunci kanshi zai taune yatsun shi duka na nadama ka anan nan duniya in mutum ya rasa wani abu sai ya ci ya tsada ko yana girgiza kai wai kash ina ma da na samu kaza ita sule kenan ko to ranar tashin kiyama ba ya ba ta ake zaɓa ba duka hannun mutum zai tura a baki yana tsaune su yana da daman me yasa ya bari lokaci ya kure mishi haka kuma duk wannan ba za ta amfani shi ba Allah ya kyauta to malam ya ci gaba da nuna mana da cewa yanzu kan fa Allah fa ya ba mu dama akalla gashi an tunatar da mu akalla gashi muna rayi inda muna kabari ne wannan sanatarwar duk ba zai amfani mu ba amma yanzu muna yi, kana zaunan nan kai ta istighfari kana su ba to sai ba da yaje daga karshe sai ce mu kuma tuna cewa Allah mahalicin mu saboda tausayinsa yana karbi a shirye yake ya karbi tuban bawa ko da zaune irin zunubi zunubi mafi girma shine shirka ko wallahi a yanzu ɗin nan da mushiriki zai tuba Allah zai karɓe shi ko kun fahimta to idan Allah zai karɓi tuban mushiriki yanzu nan to sai kai da ka taɓa ah, yin wani laifi wanda bai kai girman shirka ba shine Allah ba zai karɓe ka ba ai kai ne min babu aula Allah ya karɓe ka an fahimta yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin hadisi al-Imam Muslim ya tabbatar mana da cewa inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-layli liya tuba musi'un naha a kulla yau da zarar rana ta faɗi an shiga dare manzon Allah ya Allah na shimfiɗa Allah na hannunsa domin duk wanda ya saba mishi a wannan yinin ya tuba cikin dare kuma ya yafe mishi sannan wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba yatuba musi'ul layli sannan aka ce gari ya waye Allah zai kare shimfida hannunsa domin wanda ya saba mashi cikin daren nan shi ma ya tuba da rana kaga 247 Allah na cikin jiran ina bayin da suka saba mashi su tuba ne an fahimta ko to amma wannan abin akwai ranar da zai kare ba zai ci gaba ba har abada manzo Allah yake hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha har zuwa lokacin da Allah zai ce wa rana ta dawo ta inda ta fada to daga ran da ɗan adam yawayi gari irin safi haka yana jiran ya ga rana daga gabas ko sai ga ta sake riba daga inda ka fada jiya da yamma to case close Allah ya rufe kofar tuba ke shine daga wannan lokacin a shararan mutane ne kawai za su ci gaba da rayuwa duk wani na Allah ya riga ya koma ga Allah da haka lokacin Allah shi ma sai ya kama mutane kamu mai tsanani kamu wanda babu sassauci a ciki Allah ka tsare mu daga kamunka فليهمل المفرطون والمقصرون شهر الغفران kai da kai wa kanka, wato a hakiyar da babu ruwa a baya ya kai da ka gaza cika abin da ake bukatar ka cika a baya to ka ci moriyan wannan wata watan da Allah ya ce yana yin gafara babu ainihi wato lissafi gafaran kawai yake yi gwargwadon wanda Allah ya tsaga da rabon shi to ka yi amfani da wannan dama bi ba ta hanyar kai ma din ka tuba an fahimta ko domin tun da an ce an baka wannan offer hand din better chance din to in baka yi amfani da shi ba to ga kai ne ka cuci kanka kenan tafiya ne za a yi sai aka ce akwai wata mota da za ta zo babba gwamnati ce ta aiko da motar ta ce duk wanda ya shiga motar kyauta ba za a karɓi komai nashi ba sai ka je ka tsaya a bakin tasha tun kafin zuwan motar a kan idanka direban ya zo ya faka mutane ma ba su fito ba kana ta kallon motar har mutane suka fara zuwa ɗaya biyu suna shiga sai dai ka ci gaba da kallo mutane suka gama isowa suka cika mota makil har yanzu ba kana ta kallo ne ba direba ya tada mota ka ji ana kikikikiki har yanzu ba ka shiga ba sai da mota ya tashi ya yi nisa wai kuma sai ka jita a guje Allah wannan bai kamata a ji shi da gora ba dan kaga waye bata wa kanshi duk wannan daman shi to haka fa abin da ake gaya mana yanzu yanzu ana ce maka kai dai ka san akwai wani waje da mutane ke ta tafiya tun kafin ka zo duniya har ka zo duniya ka ci gaba da ganin mutane na tafiya can kuma kai ma kana da yakinin tabbas za ka ji shi ne ina kabari tun kafin ka zo duniya ake ta kai mutane kabari haka ne har ka zo duniya ba a fasa kai mutane ba to wallahi kai ma wata ran za a kai ka to ana gaya maka kafin ka je kabarin nan ga wasu abubuwa da ya kamata ka riƙe na guzuri wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ga wasu abubuwa da ya kamata ka yi za ka yi domin kada ka samu matsala a can amma wani yana nan kamar da muka faɗin wancan mai jiran motar yana nan ya tsaya yana ta kallo yana ganin a haba ai sun yanzu ba yanzu ba bari dai mu ci gaba da ma sha abu ba zai ankara ba kwatsam sai shi kasa a kan shi sai ya ji mala'iku na ce mishi ah, fayyusin lisani sai a zaunar da shi wa yutsalani sai su yi mishi tambaya man rabbuk abinda zai ji kenan a lokacin sai ya fara ha'un ha'un la ku dan mai duniya zan gyara insha Allah karatun nan yanzu zan yi aiki da shi za a saurare shi ba za a saurare shi ba Allah ya kyauta da haka ya ce mu yi kokarin wa masu albarka mu yi amfani da wannan dama na watan Ramadan mu tuba mu tuba mu tuba daga duk abin da muka aikata duk girman abin da za ka iya tuna cewa yanzu kayi na sabo wallahi ka tuba dama ce Allah ya baka dan da Allah zai son ka tuba sai ya kashe ka kafin watan Ramadan amma ga shi kana raye gashi an yi azumi ɗaya da kai an yi biyu yau gashi har an ɗau na sha bakwai amma wai kai din ma yanzu baka jin a jikinka kayi wani kataɓus baka jin cewa kayi wani action wanda za ka iya samun falalan wannan gafara. kun tuna hadisin da muka karanta tun farkon karatun nan dalili kenan da ya sa mala'ika jibril da zai cewa manzon Allah duk wanda ya samu irin wannan damar amma kuma bai yi aikin da zai samu gafara ba kai wannan Allah ya tsine mishi dan ya zama a asararre to wace asara kuma ta fi wannan to kana ganin in ma Allah ya ci gaba da baka aran rayuwa ka kai har bayan watan Ramadan wani wata ne kake ganin za ka samu kuma irin wannan damar da ka samu a cikin Ramadan wanda tun farko wata aka ɗaura shi dami sai an kwanto shi ya taho a fusace sannan kake tunanin kai kuma za ka yi aikin da za ka tuba aina a lokacin ko ɗan tarawi nan da ake yi ne raka a ɗayan ma to ba zai gagare ka yi ko kun fahimta jama saboda an kwanto ogan ya jawo so zai zo ne cikin fushi a kan cewa shi fa ya gama shirya abokan tafiyar shi wuta kawai Allah ya ba su dama ya gafarta musu a lokaci daya to billahi la jini da ku sai ya dawo Allah ya tsare mu Allah ka tsare mu daga shedan to in baka amfani da wannan dama ba wallahi ba za ka taba samun dama kuma irin wannan ba ya yace kai tuba kuma tuban ta gaske ka ake son kai wa Allah mustawfina shurutiha tuban da ta cika sharuɗanta to wannan shine asalin abin da ya kamata ka fahimta a wannan gaban tunda ka ji muhimmancin yanzu dai ka tuba ko to akwai sharuɗan da ake son sai tuban ka ta cika su sannan Allah zai karba shine sai malam yake cewa wa hiya thalathatu shurutin sharuɗa ce guda uku kowa sai ya saurara yi in fuqida ahaduha idan aka rasa ɗaya lam tasihha tauba tuban ka bai inganta ba to me ce waɗannan sharuɗa awwaluha shar'in ta farko an yaqla'a anil ma'siya iqla'an tamma jama'a kowa ya tuna wani nau'in sabon Allah da ya kware a kai ko yake yi ko da bai kware ba a baya amma kuma yanzu yana san Allah ya yafe mishi wannan sabon yanzu din nan kowa ya tuna shi sai ka ainihin wato yi hannun riga ga wannan aikin idan ta ba da kake sha ka sassauta a wannan watan kuma ka gane cewa lallai ka yi wa kanka mugun aiki a da da kake sha to yanzu din nan kai hannun riga da shan taba ka ce da ikon Allah kai da karan taba yanzu sai dai ka ji sunan shi ko ka hango shi daga nesa amma ba a hannunka ba bare ya je bakinka bare ka zuka to ka sa wannan shine sharadin farko na tuba daga nan Allah zai gane cewa eh da gaske kana son ka tuba domin ai kowa da ya san Allah da sane da abin da ke zuciyar shi ko wallahu alimun bi zati sudur a kai ba ba wannan bane matsalarka matsalarka cutar jama'a kake yi a kasuwancinka akwai wasu nau'in magudi da kake yi sai ka gane kayi wa kanka jajeji a da wannan abun to yanzu din da kake jin wannan zancen kai hannun riga da wannan zalunci ka bar shi a kai ma'aikacin gwamnati ne ko na kamfani ka san akwai wani tuwatuwa da kake yi la haula wala quwwata illa billah wani gari da muka taba zuwa aka ba mu labarin wani bawan Allah aka dauko shi abinda zai baka takeici haka ce an ganshi mutumi ne na gari. salihin mutum kai ya ma zamo yana limanci a masallaci ne aka kawo shi saboda ganin cewa ƙarshen amana kenan ko aka buɗe wani ma'aikata aka sashi ya zo ya zama jagora a ma'aikatan amma wai abin da ya rinka yi idan aka kawo kuɗi za a sa a asusun kamfanin to shi sai ƙirƙiro wani account kawai ke ya raba kudin ya tura wani can ya tura wani kamfai haka ya ta zalintar wannan bawan Allah sai da ya tara kudi yana da ko miliyan ɗari ko wani abu makamansa haka a shani idan akwai wanda kai ma kake da wani irin nau'in zalunci ba wai yanzu na wannan labarin ba a'a naka ake son ka tuna ana buga misali ne ko wannan zai tunatar da kai to a yanzu din ka yi ikla'i shi ne an yi kala'a anil ma'afiya ka tsaida wannan zalincin ka ce ni Allah ya daga yanzu an gama wanda aka yi a baya ma to za mu nema Allah ya ce mana gaba an fahimta ko wannan ita ce sharadi na farko na tuba idan baka sa wannan a ranka ba to ka gane cewa kana bata wa kanka lokaci ne duk istighfarin ka cikin carbi wallahi na banza ne Ah, to dan kana cewa ka tuba amma kana shirin ka ƙara yin abin da kace ka tuba akai me aka yi kenan? ba wannan shine ba wanda ke cewa tuban muzuru ba muzuru ne aka kamo wai aka ce yana cinye yan tsaki da aka kamo shi sai rugu wai ya tuba kenan ana saki shi sai bi wani tsakon kuma kaga wannan bai tuba ba wannan <laughs> dan iska ne kawai ko kamata ya abuje shi da gora to a shani duk wani abu da zaka iya tunawa wai nan ina ina ɗan motsa mu ne don kowa ya tuna nashi ni ma in tuna nawa a kai Allah ya jarabce ka ne da bin ɗan matan mutane to kai ma ka tuna yanzu ka yes of course ai <laughs> til asbabu ko ya hanyoyin saba wa Allah na da yawa kai ma ka tuna wannan wallahi kuma ka tsani hannunka ka tuba daga yanzu Zama mun gani idan kai wannan sai malai yake iqla'an tamman ku ji fa da gaske ka nuna wa Allah ɗari bisa ɗari wallahi ka jira hannunka a wannan barna in ma wani guruf kuke da shi wanda kuka buɗe da kai da abokan wannan sabgar yanzu na ka je kai kai left ka bar wannan guruf ɗin in wani ya biyo ka yake a shugaban ka ta giya labari ka ta a da nan, <laughs> yanzu wallahi na fita wallahi ka ce da gaske ka fita Allah kuma zai taimake ka insha Allah kun ji na ɗaya. sai mala ya ce wa alamatuhu to bari ka ji alamar yadda za ka gane ka cika wannan sharaɗin nan na farko ya ce mu fara fatun zambi sauran shine wannan saɓon ka rabu da shi rabuwa na gaggawa kuma na har abada ko da a yanzu kana shirin dama za ka je ka ƙara yin wani ne to yanzu ɗin ka fasa wannan da za ka ke shirin ko da kun aje appointment da wasu cewa za ku zo ku yi wannan badakalar to yanzu ka je ka ce musu ba za ka yi ba su rasa me yasa dalili kenan ka koma ga Allah to in Allah ya ga kayi da gaske to ka cika sharadin farko kenan sharaɗi na biyu asani malai ce annadamu ala fi'liha wanda ma kai a baya ko to kada yanzu kana jin daɗi ce alhamdulillah dai na je ci banza a baya a'a <laughs> wallahi ba banza ce ba ka yi nadama cewa me ma yasa har ka saka kanka a wannan barnan masun a baya ka ji haushin haka ka ji raɗaɗi a zuciyarka ka ji zuciyarka ta cika da damuwa da bakin ciki na bayan ma da kai kana ganin da za a iya su rayuwarka ba za ka yi zai ne. shi ne ka yi nadama kan na baya wannan shi ne ne idan ba ka yi wannan ba har yanzu a wajen Allah ba ka shuwa ba jama'a an fahimta ko gashi ma yake cewa wa alamatuhu ta ya mutum zai gane ya yi nadama a kan wanda ma yi a baya shi ne tsulul uzuri ka cika da tsawon bakin ciki da damuwa cewa yanzu dama a ce ni na wayi gari nake yin ɓarna iri kaza shan taba kamar yadda muka ce bin 'yan matan mutane zina shaye-shaye su tiramol ɗin nan su giya kai ne da kake cutar mutane ka kawo musu mara kyau ka ce mai kyau ne kai ne idan ka je ka tuko babban mota na kamfani za ka tsaya a wani hanya ka juye litan mai hamsin yanzu kai ne kai wannan mugun aikin to ka cika da bakin ciki alama fata akan wanda ma kai a baya yanzu ka cika sharadi na biyu zama ana jin sharadin ko na farko shine ne ka rabu da wannan saban na biyu ka yi takaicin wanda ma kai a baya to sai na uku malai sai a talisu al'azamu ala alla ya'uda ila al-ma'siyati abadan sai ka kulla wa ranka cewa har ka goma da Allah kai da wannan laifin to har abada ka ba irin yadda ake wa makiya ko cewa ni da wani har abada to kai da wannan zunubin ka ce har abada ba za ka sake yin wannan hanyar ba to yanzu ka cika sharadi na uku kenan mala yace wa alamatu at-tadaruku lima fata alamar cewa wato ka kayi azaman ba za ka koma kan wannan zunubin ba shine wanda ya wuce a baya ma ka rinka jin cewa fa har yanzu fa akwai matsala an gane ko wa islahu ma huwa ati sai ka kyautata rayuwarka nan gaba in Allah ya in kai waɗannan abubuwa guda uku to kawai ka daga hannu ka ce Allahumma firni astaghfirullah wallahi Allah zai yafe maka wallahi babu ko shakka domin hakan Allah ya faɗa alƙawarin Allah kuma gaskiya ne manzon Allah kuma yayi bayani manzon Allah kuma ba zai ga faɗa abin da ba daidai ba to wannan shine tubar da Allah yake cewa mu mun ji wannan to amma kuma akwai inda gizo ke saka kun san me wani laifin da ya yi a yanzu da muke cewa duka mutuna to shi kuma ya haɗo da haƙƙin wani ina maka an gane wannan ana magana wanda kai ne tsakaninka da Allah an suka cika wannan Allah ya yake maka to amma akwai haƙƙin wani a cikin laifin shine ka kwace wa wani dukiya ko ka je ka sato mishi abin shi yanzu haka yana hannunka yanzu da muke magana kana tunawa cewa abu kaza din fa ba naka bane na wani ne ka dauko to akwai akwai sauran ra'aka ba ya za a yi da shi sai ma da yake sabbin kanatul ma'afiya ta ta'allaku bi haƙƙin adami idan wannan laifin da kake son Allah ya yafe maka ta haɗa da haƙƙin ɗan adam za da shartu rabi'in wa huwa mala yake to akwai ƙarin sharaɗi yanzu kai a wajenka sharaɗin ba uku bane guda huɗu ne an fahimta ko na farkon shine ne wancan na biyu shine wancan na uku shine wancan to karin na hudu a kanka malai yace wa huwa an yabra ila Allah min hada al-haqq wa dhalika bi raddihi ila tayyihi wa istihlalihi min shine ka je ka dauki wannan abin yanzu ka maida wani shi da hakan zaka cika ka cewa to yanzu ba ba tsakaninka da kowa ba har tsakaninka da Allah yanzu ba ka da nauyin kowa jiya waɗanda suka ji tafsirin da muka yi da yamma kwatankwacin wannan shine abin da ainihi wato muke magana a kai mutum ne mutuwar shahada aka faɗi darajar mutuwar shahada da matsayin shi har Allah maɗaukakin sarki da kanshi ya ce kada wanda ya kira wanda ya mutuwar shahada da mamaci kada a ce mai matacci Allah ya ce kuyi shiru rayayyu ne su amma wallahi duk wannan rayuwar aka ce in ya mutu da haƙƙin mutum haƙƙin ma na bashi haƙƙi na halal wanda ya baka da sunan bashi amma baka biya ba ka mutu to billahi lazi ba cikin waɗancan mutane duk wannan darajar shahidan annabi ya ce baka sai an warware wannan matsalar bashi to shine muka ce to ina ga wanda ba shi ba bashi bane a kwace ne zalunci ne ciwatuwa ne rashin gaskiya ne kana ganin wannan shine ya za a yafe maka wannan kuma ana maganar shahidi kenan ba to na wanda ba shahidi ba ko kun gane jama'a Ya ta haƙƙin dan adam abu ne mai girma domin Allah madaukakin sarki ya yi alkawarin ba zai zalunci kowa ba to ba zai yi a ce akwai haƙƙin wani a ka. kuma wai ke tunanin Allah ya ce tafi ba komai ba a kaga shi ne haƙƙin an zalunce shi kenan da haka ce Allah ya kwace mai haƙƙin shi muka karanta hadisin al-Imam an-Nasa'i in ba kuma ta ba ko Imam Ahmad manzon Allah yake Allah madaukakin sarki ya dau alwashi babu dan aljannan da zai shiga aljanna alhalin ga wani dan wutaccen yana da wani haƙƙi akan shi manzon Allah yake wallahi ba zai tafi ba sai an kwace mai haƙƙin shi kamar yadda babu wani dan wutan da zai shiga wuta alhalin akwai raguwar haƙƙin wani dan aljanna wallahi ba zai tafi ba sai an ƙara mai da wannan haƙƙi ya ƙara yin kaka a wuta wannan alwashi fa Allah ya ɗauka to mu daina ɗaukan haƙƙin ɗan adam a matsayin wasa gaba ka iya cewa ma ko idan mutum ya tafi lahira bai da haƙƙin ɗan adam sai na Allah kuma Allah ya ga gaskiyar tuban shi to shi yana iya tallafawa dan Allah madaukakin sarki ya ce zai iya yafe wa kowa laifin shi amma haka ce ta haɗo daga wani to nan ne fa sai fa kun warware a lahira kuma ba yafiya in ka ga an yi yafiya to a nan duniya ne da haka zaman ka lafiya shine kada ka tafi da haƙƙin kowa kada ka kuskura wani ya tafi ya bar maka haƙƙin shi kun gane abun abun guda biyu kai kada ka tafi da na kowa to kuma kada ka bari kowa ya tafi akwai haƙƙin shi a kanka dai in da ya ya tafi to fa sai a canza a haɗu. Allah madaukakin sarki ka rufa mana ku da malam ya ga wannan sai cika shi da addu'a yace Allahumma inna zalamna anfusana ya Allah lallai kan tabbas duk wanda ya ji wannan karatun to ya san wallahi sai dai Allah ya rufa mana asiri kawai mun zalunci kawunan mu zulman katira zalunci mai yawa haka annabi Adam ma ya addu'a ko da Allah madaukakin sarki ya ce mishi wa yace ka ci dan iti da ya tashi neman gafara abin da yake kenan ce rabbana inna zalamna anfusana Allah mun zalunci kawunan mun yi abin da kace kada mu to haka nan mu ma ba wanda yanzu zai ce a ni kam wallahi alhamdulillah ko yanzu akwai wanda yayi za an ma ga isa ka daga hannu ka <laughs> wallahi babu so ko tunda babu to ashe mu dauki waɗannan aikin mai aiki da su ya Allah mun zalunci kawunan mu zulman kaseera zalincin kuma mai yawa wala yasiru dhunuba illa anta ya Allah babu wanda ya sai ya yafe mana waɗannan zunubar sai kai ya Allah domin kai ne mai yafe zunubi kai ne rafuru kai ne tsawabu kai ne rahimu fagfir lana da aka ya Allah mun daga hannayenmu muna roƙonka dube da kwallalan da ke cike a wannan wata na gafara da kake yi Allah ka gafarta mana magfiratan min indik gafara ta musamman wannan aka yi wa bawa bawa ya tsira Allah muna son wannan gafara ya Allah kai mana wa tub alaina Allah kai mana aikin tuba mun nemi tubanka Allah ka isa kai mana Allah muna roƙonka kai mana innaka antat tawwabur rahim ya Allah kai ne mai yawan tuba kai ne mai jin kai ya Allah muna hadawa da cewa ko da akwai haƙƙin wani akan wanda a yanzu ba za mu iya tuna su ba bare mu je mu warware ya Allah kana da ikon ka kawo mana hanyar da za mu warware wannan haƙƙin Allah mun mai da lamarin gare ka ka fitar da mu daga shi Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan iyayenmu Allah ka ji kan Allah ka ji kan duk wani wanda yake da alaka da mu cikin yan uwan mu musulmai Allah ka ba mu ka da falalan ka da rahman ka Allah madaukakin sarki ka tsare mu daga azaban wuta ka tsare mu daga wulaƙanci tun daga nan duniya har lahira Allah ka sa mu je kabarin mu lami lafiya salin alin Allah ka sa mu je lahira cikin aminci Allah ka shigar da mu aljanna tare da annabawa da siddiqai da bayan Allah shahidai da mutane na gari wa hasuna ulaika rafiqa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi